Sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 25, 31, da kuma 60. Haka kuma ana iya kama shirye-shiryen namu ta FM a jamhuriyar Nijar ta gidajen rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Noma da kuma Dalol FM. Ko kuma dai a kama shirye-shiryen namu ko da yaushe ta hanyar sadarwar intanet a VOA Hausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum da fatan kuna lafiya. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Sarfilu Hashin Gumal da sauran abokan aiki a namurin Washington DC ke farin cikin gabatar muku wannan shirin da wannan yammacin ranar Juma'a 23 ga watan Yuni. To kafin ku ji abubuwan da ke taskar mu ga kanin labaran. Kasar Saudiya da sauran kasashen larabawa guda hudu sun miƙa kasar katar jerin bukatun abubuwan da suke son ta aiwatar kafin su shirya da ita. wasu fashe-fashen bumabumai guda biyu a pakistan sun janyo mutuwar akalla mutane 25 da raunata wasu sama da 100 shugaban kungiyar taliban ya ce amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar afghanistan to karin labaran kenan bayan labaran duniya za a ji cewa ƙasar kamaru za ta ƙara azama wajen yaƙi da boko haram saboda ko da ajiya ma sai da mahara na boko haram suka halaka mutane guda shida a jihar arewa mai nisa a wani yan tagwayen har-hare za a kuma ji cewa magabata a najeriya sun sake gargadi game da muhimmancin haɗin kan ƙasa a jamhuriyar niger kuma haɗakar ƙungiyar mata ce ta shiga raba kayan masarufi albarkacin kammala azumin watan ramadan kamar kowace ranar juma'a mamun lalo na tafi da shirin duniyar wato amurka Muna kuma tafa da wasu daga cikin ra'ayoyinku amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya. Saudiya da sauran kasashen larabawa hudu da suka tsinke hulɗar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da ta suka zarge ta da goyon baya ga ƙungiyar 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar Qatar ɗan jerin buƙatun abubuwan da suke son ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin ƙatar da ƙasashen larabawan da suka hada da Saudi Arabiya da Bahrain da daular larabawa da kuma Masar. Ita ce ta miƙa wa ƙatar ɗin buƙatun da suka hada da mai neman katar ta yanke hulɗa da Iran ta kuma dakatar da duk wani hulɗar diflomasiyya ta kuma rufe kamfanin labarai na Al da dukkanin tashoshin da ke ƙarƙashinsa. bukatun sun kuma nemi katar ta yanke hulɗa ga duk ƙungiyoyin 'yan ta'addanci musamman ma ƙungiyar muslim brotherhood da isil da alka'ida da kuma kungiyar hezbollah ta lebanon sun kuma buƙaci ƙatar cikin gaggawa ta sallama sojojin turkiya da yanzu haka ke cikin ƙasarta da duk wani da ya hada da dakarun turki wani abu da ya haɗa da dakarun turkiya a cikin ƙatar ɗin ƙasashen larabawan dai sun bai wa ƙatar wa'adin kwanaki goma da ta amince da wannan buƙatu sai dai kuma ba su bayyana abin da zai faru ba idan har ƙatar ɗin ba ta amince da buƙatun ba. wasu fashe-fashen bama-bamai guda biyu sun faru baya wato ɗaya bayan ɗaya a arewa masu yammacin ƙasar pakistan sun janyo mutuwar mutane akalla ashirin da biyar da wasu kuma da suka samu raunuka wajen sama da ɗari fashe-fashen sun faru ne a babbar kasuwar garin parachinar wanda shine gari mafi girma a lardin kuran da ke kusa da inda pakistan ta yi iyaka da afghanistan sajid turi wani ɗan majalisar dokoki daga yankin ya gaya wa wato kafafen yada labarai cewa bama-baman sun tashi ne a daidai lokacin da mutane ke cikin hidimomin shirin komawa gidajensu daga wajen sana'o'insu ɗan majalisar ya ce yana sa ran cewa yawan waɗanda suka rasa rayukansu al'amarin zai ƙaru da yake akwai mutane aƙalla talatin da aka kawo waɗanda suka ji rauni waɗanda kuma ke cikin abin da ya kira mawuyacin wato hali sosai akwai alamar cewa an auna 'yan sanda ne a cikin hare-haren don akalla bakwai daga cikin waɗanda aka kashe ɗin duk 'yan sanda ne tuni dai wata ƙungiya mai suna jama'atur ahrar wadda reshen ƙungiyar taliban ce ta ɗauki alhakin kai farmakin to labaran duniyar na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a halin yanzu kuma shugaban kungiyar taliban ya ce amurka za ta yi babban kuskure idan ta ƙara yawan sojojinta a ƙasar afghanistan don ta yaƙi mayakan waɗanda suka lashe takobin cewa ba za su taɓa daina fafutuka ba har sai ranar da suka ga bayan ɗaukacin dukkan sojojin ƙasashen ƙetare da ke ƙasar maulabi hebatullah akundaza ya yi wannan kalamin ne a yau juma'a a wani sako da ya fitar kafin shagalin sallah da za a ƙarshen watan azumin ramadan ya ce idan kuna tunanin za ku karya lagon mu kasancewar kun zuba sojoji masu yawa kun yi kuskure wannan ba ita ba ce hanyar warware matsalar ba shugaban ya kuma gargaɗi cewa sojojin amurka ba za su taimaka wajen samar da zaman lafiya sai dai su ƙara rikita lamari ya kuma ci gaba inda ya zargi sojojin ƙasashen waje da laifin hana ruwa gudu a ƙoƙarin samar da zaman lafiya a afghanistan taliban tana buƙatar sojojin ƙungiyar tsaro ta nato da su bar ƙasar kafin ta amince da wani zaman tattaunawa. A kwanan nan ne shugaba Donald Trump ya amince wa sakataren tsaron Amurka Jim Mathis ya ƙara aika dubban soja zuwa Afghanistan kan dubu takwas da ɗari hudu da ake da su yanzu haka. Aikinsa shine horarwa da kuma baiwa dakarun ƙasar shawara waɗanda ke fama wajen shawo kan ƙungiyar Taliban. Firaministan Birtaniya Theresa May ta ce ta yadda ta yi na ƙara wato na kare haƙoƙin 'yan wasu ƙasashen turai da ke zaune a Birtaniya bayan ficewar Birtaniyar daga ƙungiyar tarayyar turai ta yi ne na adalci da sanin ya kamata a lokacin da take jawabi a birnin Brussels ne na biyu a taron kolin tarayyar turai me ta ce zuwa litinin za mu fitar da ƙarin bayani kan shirin wato shirye-shiryen sai dai kuma shugabannin kungiyar tarayyar turai ba su yarda da cewa yin da burtaniya ta yi ya isa ba inda suka ce har yanzu akwai alamun tambaya a ƙasa a jiya alhamis ne shugaban kungiyar ke cewa dole ne su bi a hankali wajen shirye-shiryen ficewar burtaniya daga kungiyar bayan da ta yanke wato hukuncin yin hakan amma ya nemi haɗin kan tattaunawar da za a yi a nan gaba shugabannin kungiyar tarayyar turai sun fara taron oli ne a wani kwanaki biyu a brussels domin tattaunawa kan batutuwan da suka hada da ficewar burtaniya daga kungiyar da batun ta'addanci da kuma bakin haure da dai sauransu a jiya alhamis na shugaban amurka donald trump ya faɗi cewa bai ɗauki tattaunawarsa da tsohon shugaban hukumar binciken manyan laifuka ta fbi james comey ba akan wani faifan kasad ba komi ya ce shugaban kasar ya neme shi da ya dakatar da binciken da hukumar ke gudanarwa kan katsa london ɗin da ake zargin rasha ta yi a zaben shugaban kasar da aka gudanar a shekara ta 2016 abinda trump ya musanta trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa duk da irin sa irin da ake yi ta na'urorin naɗar bayanai da satar sauraron hirarraki da kuma mata bayanan da ake yi ta hanyar da ta saba doka ban san ko akwai bayanan da aka naɗa na tattaunawa da james comey ba sai da ni ban naɗa ba kuma ba ni da wannan tattaunawa da aka naɗa wannan rubutu da trump ya kawo ya kawo ƙarshen zargin da ake na cewa shugaban ƙasa ya saka na'urar ɗaukar magana a fadar white house ya kuma naɗe hirar da suka yi cikin sirri da james comey labaran duniya kenan aka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To kamar yadda aka sani dai kasar Kamaru ta sha alwashin ɗaukar tsauraran matakan tsaro ganin an kai wato mummunan hari a arewa masu wato mai nisa a daidai lokacin da aka shiga shirye-shiryen sallah awwal garba gare ka. ƙasar jamhuriyar kamaru tana sake ƙarfafa matakan tsaro a jihar arewa mai nisa a yayin da musulman ƙasar suke ƙoƙarin kammala azumin watan ramadana kasancewar maharan boko haram yanzu dai suna kai mugayen hare-hare musamman ma a ƙauyuka da ke iyaka da ƙasar tarayyar najeriya ko da ajiyama, ma sai da maharan na boko haram suka halaka mutane guda shida a jihar arewa mai nisa a wani 'yan tagwayen hare-hare da suka kai a cikin watan da ya gabata ma sai da maharan na boko haram suka halaka fararen hula guda tara a garin kwalfata yanzu dai sanadiyar hare na Boko Haram da suke kaiwa a ƙasar ta jamhuriyar Kamaru sun kashe sama da mutane dubu biyu. Wannan ne yasa na tuntuɓi mai bawa ministan tsaro shawara ta ɓangaren yakin da ake yi da maharan na Boko Haram Alhaji Danjuma Abubakar ko me yasa suka sake karfafa matakan tsaro a kasar a yanzu haka? Game da wannan tambayar da kai mini saboda ya kamata mu bayyana mutane abin da ke faruwa. Ah, kasan kasar kamaru na fuskanta wato wani matsaloli na ainihin ta da boko haram wadda mun taro ne mun nuna cewa ya kamata mu ainihin tashi bacci da ke boko haram na kai mana hare-hare ko ta ina yanzu a cikin wata ɗaya mun samu hari kusan uku an ainihin shirya da gwamnan jihar mijin bakari cewa ya kamata mu yi aiki hannu da hannu yanzu a dukkan wato inda boko haram suke ainihin wato karfi eh, kan iyakoki kasar najeriya da ainihin shauransu mun kafa tsaro sosai gani cewa lalle boko haram nan ba da wasa suke ba mu bara mu musu da wasa ba za mu tsaya dukkan wato sarakunan gargajiya ma can jihar da muka kira muka tattauna da su wanda an muka bayar da shawara cewa yanzu nan boko haram kam lokaci yayi wanda ya kamata gama da su saboda sun mana barna da gaske sun kashe mutane da gaske shi yasa yanzu kan muka ce ban wannan ya kare ga mu tsayar hakan Muhammad Awal Garba muryan Amurka daga kasar Kamaru a gaida awal sai kuma Najeriya inda ganin yadda wasu ke kiraye-kirayen raba ƙasar malaman addinai da sauran masu hange suka shiga kiran da abu a hankali fa daga Adamawa ga Ibrahim Abdulaziz. Sheikh Hamza Adamu Abdulhamid Gombe da ke ma cikin shugabannin kungiyar Izala Reshen Jos ya ce fa akwai abin dubawa game da kiraye-kirayen awarin da wasu ke yi inda ko ya bada misali da abin da yanzu ma ke faruwa a ƙasar Sudan ta kudu. Shehin malamin wanda kungiyar izala ta turo jihar adama domin gudanar da wa'azin watan azumi ya ce fa dole ne ma kafafin yan labarai su sayo salo musamman ta fuskacin faɗin gaskiya da kuma kawo fahimta juna ba waya tsayawa an ce ka ce ba lallai mu jama'atu izalatul bid'a wai iqamatus sunna abin da ya shafi kasar nan Najeriya fahimtar ita ce a zauna a dunkule da ake nan idan an ce wasu za su ce a basu kasar su to sun manta da abin da yake faruwa a duniya kasashe daban-daban duk inda aka yi irin wannan kikikaka to aka ba su ba kaiwa labari na baya bayan nan sudan kuma zan iya cewa kudancin sudan ya yi gama da kudancin najeriya saboda haka mu ra'ayinmu shine najeriya ta ci gaba da wannan zama haka amma duk wanda ya yi laifi a yi masa fada ba daidai ba ne wasu su yi ta maganganu na tashin hankali amma a yi musu shuru amma in wani ya faɗi wata yan magana a dinga aica wannan ya nuna rashin adalci babu shakka aikin da muke yi ya yi kama da irin aikin shi mai wa'azi da mai harkar yada labarai aikin da suke wayar da kan mutane muhammad yakub da ke zama babban daraktan kafofin yada labarai na gotel am gotel fm da kuma tv gotel ya ce kamar kafofin yada labarai su ma shugabannin al'umma da na addini dole fa a haɗa hannu wajen fida ɗan dumar kabewa. jama'a na bangarori na ko'ina na ƙasar nan za su fahimci cewa tafiyar da muke yi bisa fahimtar juna daga kowane bangarori na ƙasar nan ba abin da ya fi shi ba abin da zai haifar insha Allah sai alheri muna fatan kuma sauran bangarori na ƙasa za su fahimci haka to wai koya mana zata ke kallon wannan cece kucin da ke wakana yanzu a Najeriya Malam Yakubu Musa da ke zama shugaban wakilin kafofin yan labarai na jihar Adamawa ya ce fa akwai abun dubawa. Ana da wani matsala tsakanin arewa da da wani yanki wanda ya kamata jama'a su shi ne a duba da za a wannan wannan matsalolin cikin ruwan sanyi ta hanyar da ya dace. To sai dai kuma ga mutane irin su Mr. Gemfan na kamfanin jaridar The Standard ya ce idan bera na da sata to fa labudda da ko na da wari. gaskiya mutane kamar mutanen eh, kudu su suna ganin cewa akwai abubuwan da ba a yi musu ba dalilin haka su suna neman yancin kansu mu kuma arewa eh, waɗansu sun ga an dame su da surutu maganan eh, a raba dalilin haka ni kuma a gana bai kamata mu ce za mu rabu haka ba goma a zona a sake tattauna a ga mene ainihin damuwa. in akwai abin da za a yi a biya musu bukata a biya musu mu a arewa kuma in akwai abubuwan da ya dame mu mu fito a filin mu faɗa bai kamata wasu je su su zo na su ce a e, ibo su tafi ba wannan ma dai na zuwa ne yayin da mukaddashin shugaban kasar emi banjo ke ma gana da sarakuna gwamnati da kuma shugabannin yankunan kasar domin gano bakin zaren inda ku aka shi ma akan iya tifagen kasancewa kasa daya al'umma daya ibrahim abdulaziz sashen hausa na amurka daga yola a najeriya To gaida Ibrahima daga Najeriya kuma bari mu doshi jamhuriyar Nijar inda albarkacin kammala watan Ramadan haɗakar ƙungiyoyin mata suka shiga raba kayan masarufi ga mabukata. Haruna mamban baƙo gare ka. Ƙungiyar ɗiya mata ta ayir cewa da arewacin jamhuriyar Nijar da ke kumshe da gungun ƙungiyoyin mata 35 waɗanda ɗaruruwan mata suke cikin kowanne daga cikinsu ya tallafa wa marayu da marasa galihu a wani bikin da ya a garin Harlit da ke jihar Agades. Tallafin ya ƙumshi dangin abinci kala-kala da sauran kayan masarufi wanda zai baiwa waɗannan bayan Allah damar yin sallah cikin annashuwa da fara'a. Madam Azara Jala Alawiye ita ce shugaban kungiyar ɗiya mata na yankin Ayer da ke arewacin jamhuriyar Nijar. Ina muku godiya bisa kiran ga da kuka amsa. Kiran ga lalle mun sha yin shi kullum muna yi amma dai yau da yake babban wata ne watan Ramadan kuma shine ka san duk abin da in za ka yin shi cikin gari ya kamata ka tuntubo wanda suke da garin da kake ciki. Shine muka tuntubo yau mai selemar da chef de village na Arlit. Nan shine suke nan su shaida abin da muke yi. Shi dai wannan tallafin ya samu ne da jan kokarin kamfanin jamhuriyar Nijar cewa da su Nishar da asusu da kungiyar matar shugaban kasar Nijar cewa da tattalin iyali da ma faraministan kasar cewa da Birishi ne. Malam Hassan Hamani shine mataimakin magajin garin Arlet garin da ya karbi bakuncin wannan bikin. Yau gashi Allah ya sa azumi yana shirin bankwana kamar yadda muka ɗauke shi. Na farko za mu yi fata yadda aka fara shi lahiya ya ƙare lahiya. Wannan yadda ta muku jan ƙoƙari ne. An so saura minti goma azumi ya kare aka muku abu alhamdulillah kamar lokacin ka an hwala ne ko kuma an hwala da rana guda duk da shi abin da ake fata kulawa ake so kuma duk abin da ka ba mutum ko a yaushe ne ko a radda azumi zai kare ne alhamdulillah ka taimake shi lada ne duka ne sai mu ce wannan abin Allah saka mata da alheri Daya daga cikin waɗanda suka samu wannan tallafin a lokacin da take magana da yawan sauran waɗanda aka agazama ta yi godiya ga ƙungiyar iya mata ta yankin Ayir ko arewacin jamhuriyar Nijar. A godiya ɗari bisa ɗari alhamdulillah wannan azumin tun da ya kama masha Allah ba a kwana goma sha biyar bata kyautata mana abin da muka guda bakin mu ba Allah ya saka da alheri shi dai wannan tallafin yana zuwa ga marasa galihu da matan da mazajen su suka kwanta dama a daidai lokacin da koke-koken jama'ar kasar ke kara karuwa game da tashin hadarin gwamnan zabi da kayan masarufi suka yi a kasar ana gab da sallar ƙarshen azumin ramadan na wannan shekarar haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar nijar a gaida haruna to bari mu dawo nan birnin washington inda mahmud lalo zai gabatar mana da shiri na gaba jama'a barkanmu da sake saduwa da ku a cikin shirinmu na duniyar amurka na wannan mako Shirin duniyar Amurka a wannan karan ya yi kicibis ne da wani ba Amurke dan asalin Najeriya wanda ya kware ya kuma shahara a fannin zane-zane musamman ma a cikin bango abinda ake kira mural a turance. Sai ku biyo mu a cikin wannan shiri domin jin ko wane ne wannan ɗan Najeriya. Sunana Mahmud Lalo, sashin Hausa na murya Amurka kuka lalubo daga nan birnin Washington da ke gundumar Columbia. As an illustrator, there's always a narrative behind everything. And I grew up in Nigeria. And we have this thing called Ekonge, which is like a matsayina na mai zane, a kodayaushe akwai labari a cikin abin da nake zanawa. Na girma ne a Najeriya, muna da lokaci a garinmu da ake mana tatsuniya inda mukan taru sai ka ji mai bada labarin ya ce gata nan gata nan ku mu kuma sai mu ce ta zo mu ji ta wannan lokaci na tatsuniya shi yasa na samu wannan hikimar fitar da wani abu daga tatsuniyar da na ji sunana ineka udofia sana'ata ita ce yin zane kuma ni mazaunin birnin washington dc ne my is ineka udofia and a illustrator here in washington dc as a child um, my parents A lokacin muna yara, mahaifinmu yakan siya mana littattafan yin zane domin mu rika koyon yadda ake zane. na zo amurka ne a shekarar 1999 inda na rungumi sana'ar yin zanen um, akwai wani fitaccen gidan cin abinci da ake kira Ben's Chili ball da ke nan Washington, wanda ke da ɗimbin tarihi domin duk da irin tarzomar da aka fuskanta a lokacin wani bore da aka yi a shekarar 1958 ba abin da ya faru da wurin. kuma a jikin bangon gidan cin abinci an baiwa Udofia kwantiragin zana hotunan wasu fitattun mutane. Tun a shekarar 1958 aka buɗe gidan cin abinci na bens Chili ball Waje ne kuma mai ɗimbin tarihi a nan Washington DC. Wannan wuri ya tsira daga boron da aka yi a wannan lokacin. Saboda haka abin alfahari ne a ce ni nake wannan zanen. mun haɗa kai ne tare da hukumar da ke kula da wuraren zane-zane na tarihi a nan washington da wurin cin abincin ben's chili ball da kuma kamfani na muka kirkiro wannan zanen vida ali ita ce mai kula da ben's chili ball a shekarun baya odofia ya taɓa yin zane a jikin bangon wannan gidan cin abinci the process of Shirin da ke ɗaukan nauyin yin zane a DC yakan tattaro waɗanda ke sha'awar yin zane domin tantance su sai suka sake turo mana shi kuma mun ji daɗi domin Odofia yana da basira sosai. have job. very I have 16 people on the wall. Mutane goma sha shida nake zanawa kuma wurin cin abinci na Ben's Chili ne ya saka wata gasa ta zaben waɗanda za a yi zanensu a cikin wannan bangon. Baya ga haka zanen ya nuna irin ficen da baƙaƙen fata suka yi cikin shekaru da dama. Akwai wale wanda ba Amurke ne dan asalin Najeriya. Lura da cewa ni ma ɗan Najeriya ne ba Amurke. Akwai daɗi a ce ina yin wannan zanen. Hakan tamkar na wakiltar al'ummata ne da kuma mutanen ƙasar nan. such a relief to paint to represent my people and the people here. Margaret Stevenson ta zo wucewa ta kan U Street titin da ke dauke da gidan cin abincin sai ta tsaya tana kallon Odofia yana wannan zane har ta ciro wayarta tana daukan hoto ta kuma faɗa mana abin da ya ja hankalinta. Abin da ya fi jin hankali na a wannan zanen shine yadda aka kawo mutanen da suka gabace mu da kuma na yanzu. Idan ka lura akwai Harold Tubman, sannan a mutanen wannan zamanin kuma akwai ɗan waka Prince da Michelle da Barack Obama. Kuma idan ka duba da kyau da a ci babu irin mutane irin su Tubman da suka fafutukar neman 'yanci da waɗanda suke wannan zamanin ba su samu ɗaukaka ba. Um, Babban kalubalen yin zane shi ne ka fitar da sufar mutane kamar yadda suke. Saboda haka dole ne ni da darakta da take tsara min zane-zane mu yi nazarin akalla hotuna ɗari na kowane mutum da za mu zana. Mia Duval ita ce abokiyar aikin Odofia. sannan ita ce take ba umarni kan yadda zanen zai bayyana. So, Wannan abu ne da ya shafi jama'a, saboda haka ya zama dole mu duba abubuwa da dama domin ba mu kaɗai muke so mu cimma ba, sai mun yi la'akari da shi mutane za su yi na'am da aikin mu buri na shine na ƙara ƙwarewa sosai ta yadda zan kai basira ta zuwa gida Najeriya. saboda Najeriya ƙasa ce da ta cancanci duk wani abu mai kyau. A rayuwata ban taɓa tunanin zan yi wannan aikin a matsayin sana'a ba, saboda haka babbar shawarar da zan ba matasa ita ce su bi hanyar da ta dace a duk abin da za su yi idan ku hawar matashi zai ga wannan aikin da nake yi har abin ya kudaitar da shi to ni na ganin bukata ta ta biya To da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu na duniyar Amurka na wannan mako. Sai wani jiko idan Allah ya kai mu. yanzu a madadin solomon jack da karina chaudhry da suka taimaka wajen hada wannan shiri daga nan birnin washington dc a gundumar columbia ni mahmud lalo ne ke cewa a yi hutun ƙarshen mako lafiya To a gaishe ka yanzu kuma ga nasiha daga Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, shugaban majalisar malaman Izala wato Izala shiyar Abuja game da karshen watan Ramadan. To alhamdulillahi da farko dai abinda ake bukatar mutum ya aikata a goman karshe shine mai ƙara wato kusantar ubangiji da ibada Da neman dacewa da daren nan na lailatul kadari wanda duk mutumin da Allah ya sa ya dace ya raya wannan daren da ibada komai kankantar ibada kuma Allah ya karba to za a ba shi lada kamar ya yi shekara akalla tamanin da uku da wasu watanni yana bautata wa ubangiji kuma yana ibada kenan kaga akwai alkhairai da yawa da kuma fa'idoji a cikin waɗannan kwanuka na goma ƙarshe kuma wani abin farin ciki da ramadan ne kwanakin suna karewa alkhairin yana karuwa abin da ka yi misali a ranar ashirin ga wata to idan ka yi shi ranar ashirin da ɗaya ga wata lada da kuma daraja da za ka samu ta fi ta jiya ranar ashirin ga wata sannan daga cikin abubuwa da ake bukata a waɗannan kwanaki goma na ƙarshen ramadana akwai itikafi wato lizimtar masallaci mutum ya keɓe kansa don ibada sannan ka'idoji da kuma sharuɗa na wannan itikafi din akalla ana yi ne a masallacin da ake sallar juma'a a ciki sannan kuma akalla shine mutum ya kwana wato ya yi ni mafi karanci kenan ko kuma ya yi kwanaki akalla kwanaki goma wato ma'ana ya wayi gari ranar sallah daga nan kawai sai ya bar masallaci ya wuce masallacin idi haka nan ake bukata sannan keɓantuwar da zai yi a lokacin itikafin nan shine babu abin da zai yawa kai illa karatun alkur'ani sallolin nafila istighfari neman yarda Allah a nan duniya da lahira kuma da sanya kai cikin bukatu da kuma iyaye da iyali da yan uwa da ƙasa da duniya ma baki ɗaya sannan baya ga haka akwai ayyuka kuma na zakatul fitr wato zakan kono ko zakar da kai wadda ake yi a ƙarshen wato azumin nan wannan zaka wato ta lizimci wato ma'ana ta zama wajibi a kan duk wanda yake mutum namiji ne ko mace ɗa ne ko bawa ƙarami ne ko babba wanda duk yake da hali ko kuma mai shi wanda ya mallake shi in bawa ne ko kuma wanda yake ainihin wato uba ko kuma mai gida da wato jama'a suke karkashinsa to su ma ya lizinci wannan mai gida nasu ya fitar musu sa'annan an fi so a fitar tun ana misali sallah saura kwana biyu don saboda waɗanda za ka ba su su je su sarrafa shi sannan kuma su ma su waye gari ranar sallah suna farin ciki kamar yadda mawadata su ma suke farin ciki sannan ana fitarwa ne da abincin da mafiya yawan mutanen wannan gari suka fi amfani da shi to madalla yanzu kuma ga wasu daga cikin ra'ayoyin masu sauraron mu zan fara da sakon isa lawan girgir ɗan masanin girgir da ke jihar yobe a najeriya ka ce yau take ranar mata da mazajensu suka mutu wacce majalisar ɗinkin duniya ta ware sai dai kash waɗannan mata na cikin halin yasu ta gaba ta fito ne daga ilyasu muhammadu tungan bako yana mai cewa to hukumomin najeriya da masu hannu da shuni kada dai a zama inuwar giginya na nisha kashe daɗi a dubi girman allah a taimakawa irin waɗannan matan da 'ya'yansu ko ƙasa za ta samu ci gaba domin haƙƙi ne ga ƙasa da 'yan ƙasa masu hali shi kuma amadu manja angon karfin madaki a jihar bauchi a tarayyar najeriya cewa yi murya amurka ku isa mana da sakon jaje ga fulanin da suka rasa rayukansu a rikicin jihar taraba da kuma kira da babban murya ga gwamnatin tarayyar najeriya da ɗauki matakin gaggawa akan wannan zubar da jini musamman a sa dokar ta ɓaci domin kawo ƙarshen zubar da jinin 'yan najeriya assalamu alaikum voa hausa muna jajantawa al'ummar mambila na jihar taraba akan rikicin da ya yi sanadiyar asarar ɗimbin rayuka allah ya kawo musu sauƙi amin allah kuma ya ji waɗanda suka rasu amin sako daga safiyanu gumal zangon daura yau ta kai har-haren ta'addanci da 'yan ta'adda ke kai a sassa daban-daban na duniya inda kuma suke halaka ɗimbin jama'a hakan wani babban ƙalubale ne ga ƙasashen duniya in ji shugaban ƙungiyar muryar jama'a haruna muhammad katsina To a gaishe ka yanzu kuma ga Sarfilu ya dawo da labarai amma fa a takaice. To a takaice Saudiya da sauran kasashen Larabawa hudu da suka tsinke hulɗar diflomasiyya da ƙasar Qatar bayan da suka zarge ta da ba da goyon baya ga ƙungiyoyin 'yan ta'adda sun miƙa wa ƙasar Qatar ɗan jerin buƙatun abubuwan da suke so ta aiwatar kafin su shirya da ita. Ƙasar Kuwait wadda ita ce mai shiga tsakanin Qatar da kasashen Larabawan da suka haɗa da Saudi Arabiya da Bahrain da daular Larabawa da kuma Masar ita ce ta miƙa wa Qatar ɗin buƙatun. To ma saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu sai kuma a dakaci shirin yau da gobe da Usman Kabara da Maryam Bugaji da Safina Sodangi ke gabatarwa. Yanzu a madadin Sarfilu da ya taya ni da wacce ta haɗa mana sautin Saida Hamdun da injiniyanmu na wannan lokacin ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai fa anjima.